بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درس من الأبي لثلاثين لترى من ثلاثين هنا كيفية إيمان بشر من ابن عقيل يوم شهر وتنتقل إلى تجربة بريه إلى أربعين لتقوى kuma da shi daga watan bakwai shekara ta 2026 ta lafiya muna cikin wasu a alfi'il mubarak na muna wasu na alfi'il mubarak na karshe da muka yi ni bayan fa walwawu biya ba ita ce ta farko din sannan ya ce walwawu kan fa ko في والواو كالفاعل تفيد مفهوم ما wawu ma'iya wadanda kuma da wawu ma'iya gabanin nan an ce wa ba da fa jawabi wa ba da fa jawabi na sun hausa na mahadaini an wa tasruha hasmu wajen nasab nasab a cewa bayan bayan ko kuma a tsanan al to idan fata zo wadda ke jawabi na nafi ko kuma jawabi na tsalar a nan wajen ana nasaba zurni fa ukrimata zurni fa ukrimata a mene yamnan kirani ala tadnu fatu ma. kan haddatu ka ra'in ka man a to jimin wannan bayan annafiyu لا يقضى عليه فيموت هذا نفي الوجود لا يقضى عليه فيموت كما الطلب طيب ايش الطلب مكي الامر دا التمني دا الاتهام دا التحديد وانا بيت اكن ااا آه، ان يزم التوبة بفادر شين يتي آه، ارم بسم الله بسم الله <coughs> الحمد لله <laughs> بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول المسلم رحمه الله وبعد غير النفي جزما يأتي مثل إن تسكت الفاء والجزاء قد أصب نعم يأتي وبعد تسكت الفاء والجزاء قد أصب تذكر إن تسكت إن تسكت tun da ambatan ai ba zai bayyana a malami ne ko mafuta saboda mafuta ce ya kawo ya ce wa ba da bayanin nabi bayan a bayan wato jimla da ta zo ba fiya ba bayan abin da yake ba mafi ba jazma ne ta yi ka yi itimajin jazma a fi'ilin da ya zo in tuskifin in ta bai fa idan fadin ya zama to ta fadi babu fa wal jaza'u qad qusib kuma abinda ake nufi sakamako ake nufi wato jawabu jawabu talab to kaga gairu nafi shine afsal tun dama yake annafi wa talabu al mahdain to kaga gairu nafi zai zama to al talabu al mahd shine al istifham al amr wal istifham wa tahdhib wa tamanni to in ka fa idan babu fa a cikin jumlar to a ita mu jazma sai ke jazma eh, zurni a zurka a ƙur'ani shakka yi masa wannan <laughs> eh, eh, in aka cire faɗin sai a yi jazma ba za a yi nasu ba in dai ana nufin aljaza hmm. ala ta dunuwa eh, ala ta dunu tufsir hmm. ala ta dunu tufsir hmm. ba za a ce fa tufsira ba in ta cire faɗin to ba في ta ba za ta يجوز في جواب الشرط شيء جواب الطلب نعم يجوز في جواز غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم. نعم. إذا فقدت الفاء ya halatta a cikin jawabin abin da yake ba korewa ba ba nafi ba milar ashiya allaki milar ashiya inda ke sabasa kowa daga abubuwan da ambatan su ya gabata su ne a tsalar kenan an tajjima an tajjima ka yi jirma idan saka kwasi fa da sharafi sai na farko ya zama to babu fa كان في النجو والجو وقلت لن يجزاء ثم أتم في جوازه نعم نعم لا كمان كشيء زرني أزرك زرني أزرك هذا زرني آه، إذا في جملة في الشرط كمان كان عشان إنت زرني أزرك وأي طلب من أبلغ آه، آه، جملة الطلب جملة الطلب جزء مئة استو يرحمكم الله آآ آآ والنعي باقصد الجزابة آية الدعاء استو يرحمكم الله نعم أشياء أقوى دين جزمة وقال إنت استو يرحمكم الله دائما دائما دائما من الذي ما إن تنصر الله ينصر فدام أكما يوين يكيني على الأصل أي دام في أبينا آه، آه، في الشر مجزوم وجوابه مجزوم نعم نعم آه، وكذلك الباقي وهكذا ما تورد وهل هو مجزوم بشر مقدر to shin ana masa jazma ne da sharafi mukaddar kamar yadda kai kake in ta zurni a zurna to shi ne dalilin jazma ba sharfu bane ne mm. zurni a zurna to me yasa ake jazma wannan falsafar na hauce waɗansu suka shin saboda ana kaddara jumlatu sharf ne mm. cewa zurni wato kamar tana cewa in ta zurni mm. da kaga a nan wajen jazumar ba ta da eh, ba ba ta da iskari mm. na'am ai zurni fa in zurni a zurka to shi ne kamar ta biyu ka ziyarce ni to idan ka ziyarce ni ni kuma zan ziyarce au bil jumlati qawluhu ko ko da jumla da take gabanin ka ne قولان قولان جواز النحو نعم تمام الجملة عندك جملة تسمي جملة الطلب نعم التي ta sa aka yi نعم ولا يجوز jasma wala آه، نعم، آه، آه، الشيخ محي الدين عبد الحميد ذهب الجمهور إلى أن الجازم بعد الطلب هو شرط مقدم نعم. وذهبوا أيضا إلى أنه يجب تقدير إن من بين أدوات الشرط وذهب قوم إلى أن الجازم هو نفس الجملة نعم. السابقة وهؤلاء على فريقين فريق منهم قال تضمنت الجملة معنى الشرط وعملت أمله كما عمل ضربا في نحو قولك ضربا زيدا عمل اضرب حين تضمن معناه وفريق آخر قال بل العامل الجملة لكونها نائبة عن أداة الشرط ومن الناس من قال الجازم لام أمر مقدرة والأقوال على التفصيل أربعة عند التحقيق wannan dai larabawa dai sun faɗa ya ma ka faɗa me yasa suka faɗa ka wannan mu dai kaje su falsafar da na'am eh, wala ya ji zuwa fi nafi na'am ce wala ya ji zuwa fi nafi a ah, jazma ba ta halatta a nafi wala kuru ba za ka ce ba ma ta asina tuhaddis tuhaddisana tuhaddisna tuhaddisna eh ba za ka faɗa ma ta asina tuhaddisna ba za ka faɗa haka ba saboda ba zai yi ma'ana babu ma'anar sharadi a cikin ba ma'anar sharadi a cikin nasi amma kaga na na fi zai shigo ko na'am ya kawo misali da qur'ani ko tafsiri to ai kar a canza qur'ani kar a canza qur'ani larabcin qur'ani dan abin da haka shi yasa za a ga suna cewa fi zairil qur'an suna so su yi wannan sai su ce fi zairil qur'an sai ake haka amma ba za a ce a cikin alqur'ani in babu fa to haka ne za a yi ma Allah istidraki ne كيف جاي قالوا في كاول مثال ويجوز في غير القرآن نعم. أكيد في توقيت نعم وشرط من بعد نهي أن تقع إن قول لا دون تخالف يقع نعم وشرط جمع بعد نهي وشرط من جزمة بعد نهي tun da shi ma ta gana ta ai mun ce ai hanyar shi ma ya shiga cikin wancan ko amma shi annahi yana da sharadi an gaba in qablala shi ne ta sanya in kafin la dole ka halufin yaqa ba tare da sabani da zai afku ba mubashirar kenan hmm. shi ne sharadin kamar ka ce la taqud la taqud tatabarra

ايضا لا تقعد تتبرع وفيك تدرى الا تقعد تتبرع نعم لا يجوز الجزم عند سقوط الفاعل بعد النهي وتباع وتباعد الجزم على الساعة يعني عند اكتشاء يعني عند صاحب يعني عند صاحب تزمن شباب بعد النهي بعد النهي نعم. مهم إلا بشرط أن يصح المعنى بتكبير دخول إن الشرطية على لا تفيد بشرط إن شوى معنى ذات الجنكة تقدر شجر إن تشرط أكم لا دون في ذي زمن شو معنى ذات الجنكة أبدون شو معنى تهين فتقول تكتير لا تدن من الأسد تسلم لا تدن من الأسد تسلم kaga la nahiya la tadlu tadlu fil mudari majzum ko wa huwa fi'l shart min al-asadi al-jar wal majrur muta'alliq bi tadlu taslam fi jawabi taslam fil mudari majzum wa huwa jawab an-nahy sai rawantu jawab an-nahy بالذنب تسلم كي كي كيما تسلم جزمه إن يسره إلا تبن من الأصل تسلم وكاجني سبب ذاك يقدر معنى تزمن تو إن جدتك إلا تبن من الأصل تسلم إذا قلت ذاك ما ذاك ذاك عملك ذاك إيه. ولا يجوز الجم في قولك لا تبن من الأسد يأكلك amma baya halartar kai gazuma a cikin faɗin kala la asali ya kuluka kada ka kusanci zaki zai cinye ka illa ya sunu illa ta asali ya ka domin baya idan da kake illa ta min asali ya hukunta ba zai yiwu ba ka faɗi wannan ya ce in dai ba ku sanji zaki zaki ba zai cinye ko ba ku sanci ba zai cinye na haka layar sai a wajen ma'ana wa adalar zai. yuzali kisa'i al-kufi yace ya halatta wannan idan ara annahu la yusarru inda hudu in alala ya gina ne kan ka'idar cewa ba sharafi ne sai in ta shiga a sallah فدمه على معنى إن تتلو من الأسد يأكلك في جزمة جزمة بس معنى إن من الأسد يأكلك shi a wajensa in ka ce in ka ɗanki zaki zai cinye shi ba ya kaddara in la ta zunuta shi kawai na kaddara a sharfi in ta zunuta saboda haka شي لا shi la ta dunu مع wajen ان kamar ma'anarsa in نعم والأمر إن كان بغير افعل فلا تمسك جوابه وجمه بلا والأمر إن كان بغير افعل فلا تمسك جوابه وجزمه بلا تو الأمر أمرني إذا كان بغير فعل إن يرمتو بعد فيدر إفعل بني بعد فيدر الأمر بعد فيدر فعل الأمر بني فلا تنصب جوابه كده ما جواب فنصبع نعم وجدم هقبلا كرئيمة جدم نعم ومن الأمر بيك يروى بعد إفعل بني نعم جملة قضية سنة ما بعد إفعل بني kuma ya zo mutumin da lafi zai yi ta ismu fi'il ismu fi'il ko kuma a sa ko ma duk waɗannan sigogin ismul fi'il sigogin ismul fi'il wanda suke da ma'anar tunda ismul fi'il mun ce yana zuwa da sigar da shi ga dukkan af'al wani ne misali ismul fi'il al-madi اسمه الفعل الماضي هيهل هيهل فعل امر هيهاتا هيهاتا هيهاتا هيهاتا فعل امر فعل الماضي اما اذا اسم الفعل توفيقا اسم الفعل المضارع مثال اسم الفعل المضارع awwa ko awwa ai aka wajja ciwo awwa ba iya ibrahim ala awwahu ba ba shi ba yi wannan awwa ba awwahun ba awwa shi ne a kan wawo na na warasa warasa a wannan wannan tawajjuh ne wannan nutba ne abin yi ta nutba ne to fi'il misali fi'il al'amr shine muka ce kamar sa kamar hayya hal wa menene wal fi'il in lam yakun min nun mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayya hal to wanda ke ba fara wani a'ada fa'alaki eh garaki na'am eh shi ma fi'il al'amr ne amma shi ka ga shi masis ne eh, shi wannan masis ne eh, shi wannan masis ne tun da ishi ɗakin sa aka waɗannan kwasumari ne eh, an kirkire wannan ishtiƙaƙin su ake ai mun karanta shi da wani sharaɗi ne ake wannan ishtiƙaƙin dole zamanto fi'ilin tulafi ne shi ne sharaɗin ya zo a cidan fa'ali shi wannan mustarid ne matis ne na'am قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه fi'lin فعل ya gabata cewa al'amur idan ya zamanto ana ana nuni gare shi da ismu fi'il aw bi lafzi al khabar ko kuma da lafazin labari eh kaga abin da sau da lafazin labari na'am lam yajib nasbuhu ba'da al-fa'i to yi masa nasba bayan fa baya halatta wa qad sarraha bi dhalika huna to ya bayyana wannan ya yi tasrihi da wannan anan fa qala sai ce mata kana al siga taf'al yayin da duk al'amru ya zamanto ba da sigar ba da sigar if'al ba da makamanciyarta wala yantasibu jawabu baya na lakin faa amma sai dai idan ka sha idan ka cire fadin sai kai masa jazma kamar fadin ka uhsin mm-hmm. ilaika mm-hmm. mm-hmm. ba za ka ce sa fa uhsina ilaika ba ba za ka yi nasa ba ba uhsin ilaika eh jazma وحسبك الحديث يلن الناس وحسبك الحديث رجل يا isa mutane sai mutane su bacci hirar ta isa don mutane su bacci وإليه أشار بقوله وجزم مقبلا جزم مقبلا جرم السككر بيسا ما نصب كده نعم نعم والفعل بعد الفاء في الرجال تب كلفظ ما إلى التمني ينتسب نعم والفعل بعد فاء والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كلفظ ما إلى التمني ينتسب وتفعل بين الفاء فاء عند تك في الرجاء أتكن جملة تك ترجاء تكونا دبكاون فاتا نصب أني مثلا نصبا كنصب ما إلى التمني ينتسب kamar nasabar abin da yake dangantuwa ya zuwa ga attamanni mun ji kan cewa ba da tamanni a shi ma ana yin nasaba bayan fa hmm. menene misalin baitin da ya kawo wane misalin baitin da ya kawo ne shahidin kawo shi wannan ai ba tamanni bane ta'zib ne mun yi na ta'zib yabna al-kirami ala tadnu fa tubsira ma qad haddathuka ala tadnu fa tubsira kagan shi wannan ta'zib ne to amma menene misalin at-tamanni to ina jaza'i fa ukhbirahu bima fa'ala ألا ليت الشباب ليت الشباب يعود يوما فأخبره يعني إيه وانا أحسن وانا جيد فأخبره بما فعل المشيب ko ina ma samartaka za ta dawo sai ba shi labarin abin da <laughs> بعد في جزائي أنا يعني. <laughs> نعم مك مجاء رما نعم, نعم. أجل كوفيون قاتبة ما لما نهوا كوفا قبل كي أنسو ثم إجازة ثم هلتا أن يعامل الرجاء معاملة التمني أيما الرجاء معاملة كبوي كالتمني نعم فيلزم جوابه المقرون بالفاعل لا هذا شيء نعم نعم نعم آه، فيلزم جوابه المقرون بالفاعل سوسي أيما جواب نصب آه، آه، المقرون fa wanda aka hada shi da fa kama nusiba jawabu tamanni aka yi ma jawabin tamanni na saba wa saba ahumul musallif to anan al musallif ya bi yan kufa mm. ومما ورد منه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى eh, لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع في قراءة من نسب أطلع في قراءة وندي يما أطلع نسب وهو حص وهو عاصم عن عاصم ku dai kan asali'u ne ya ji kira da hamsin an asin dama asin kufi ne to kun gani la'alli ablugu wannan taraji ko la'alla tana da cin hurufin taraji to da ka kaga ga raja'i ya zo an yi jawabinsa jawabin shi ne shine fa'asaliya tunda ai duk wannan jumlar la'alli ablugu la'alli ablugul asbaba asbaba samawati duk wannan jumlar sharadi a raja in ce fa in ba fa attali'a ai fa in balagtu attali'a shi yasa ai taman shi ar-raja in shi yake kamar tamanni tunda akwai ma'anar sharadi dukkanin su abin da suka yi na suke wannan nasu ba saboda akwai ma'anar sharadi a ciki ai in na isa to fa attali'a لو ان علم بالكره هو يكون في الموت تولى ترجي لو لو بقى لو علم بالكره لا لا علم لا علم بقى بقى تعمل ايه وانا ابينا تحصر لي اي لو ان لي كره هذا عن داود أه، أه. كمان بقول لي انا بقى ايه تعيد شرط يجي شرط يجي لو تعالى بتشوف في الشرط a shi ne jawabin jina'in harkun jina'in lintina harkun jina'in lewuji kuma harkun jina'in lintina الذي كرر باب كرر نعم ما قلنا ذلك أرسل ذلك كان بابكم شاء الله نعم دمج نعم، يعني إيه، وإن ألت من خالص الفعل فعل نعم نعم إن شاء الله نعم وإن ألت من خالف الفعل أطيب نعم. تنسبه أن ثابتا أو من منهدف نعم نعم أجل تنسبه duk da yake sun yi zaɓin su tansibu ko an wa in alaf min khalisin fi'lun kutib tansibhu an sabitan an sabita amma an amma zai fi eh to sai a yi nakalin hamza don dai a dai a dai a dai irabi tansibu ne tunda ayi jawabu shar yace wa in alasmi khalisin fi'lun okay idan aka yi adabin fi'ili kan suna khalis suna wanda yake tsagwararsa a cikin ismiya babu dalalar fi'ili a cikinsa shine masdar aka yi masa atsasu wato idan aka yi atsasu fi'ili kan suna khalisu tausibhu an to an ta ne masa nasaba sabitan wannan an din sabitan tabbatatta ce aw munhazif ko kuma a share ta wato ko ta zamanto lafzan tana nan ko kuma takdirar al-ismul khalis shine masdar wanda yake ba a kaddara masa ba a sanya ba ma'anar safi'ili ake nufi ba ba ma'anar menene wani masdar ne ake ake ba shi ma'anar fi'ili masdar a ba shi ma'anar fi'ili kamar ka ce barban zaidan ko in ka ce barban zaidan ai ma'ana idris zaidan fa imma mannan ba'du wa imma fida'a حيث إما أن تمنوا وإما أن تبدو هذا نمع نتيجة من اللي بيبقى ايه هي شيء اسمها معنى في وانا اسم وانا بمعنى في عايز ابدا ده ما ده ليه معنى في لذلك يقول الذين كفروا فضرب الرقاب ما بربا كاجا بربا رقابي مصدر لها ما معنى سأي فضل بر رقاب معنى فيه أي إيه؟ فضرب رقابي ايه ايكن اما اناني مصدر لي سوناني يسا ايه يسا ايه اضافة فضرب رقابي مضاف ومضاف لي اما ينا دمعنى فيه akwai mazdarin da yake zuwa ba da ma'anar fi'ili ba kamar al muakki hmm. na'am hmm. shi kan yi da wani zai yi sana shi ma kaga wannan bi ma'anar fi'ili shi kan yi zarban akwai zarban zaidan eh. ya ga zarban ne amma kuma ya yi aikin fi'ili shi ne amma akwai wanda yake baya zuwa da ma'anar fi'ili hmm. kamar ka ce la ya sunubu zaidun illa barban la illa barbu la ba abin da zai maganin ka sai duka la ya yuslihu zaidan illa barb ta ga barb a nan wajen ka ga masdar ne amma ba shi da ma'anar shi ne shi ne fa'ili kuma ya zo ne mutakarrir a cikin ismiya mu karanta ne يجوز أن ينسب بأن محذوفة أو مذكورة يا هل أي نسبة أن halin kasancewar ta shafaffiya ko kuma a bar ambato bayan harafi na adafi faqaddama alayhi ismul khalif wanda suna khalifi ya gabace shi ay ghayru maqsudin bihi ma'na fi'li ma'na suna khalifi ba wanda ake nufin ma'anar fi'ili da shi ba to dalika ka qawlihi wannan misali shine kamar faɗin ash-sha'ir ومن عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف وتسنى wato riga ta fata wanda zan ita ce wata ƙarra aini amma idaniya ta ta sanyi in zama cikin farin ciki a habbu ilayya min lubsi shuhu ci ya fi soyuwa a gare ni bisa su sanya tufa mai shara-shara na alhari an ce wata badawiya ce da mu'awiyar ya so ya aure ta ce mm, ta take waɗannan waƙoƙin ce ta zauna tana jin ƙarar tsuntsaye shi ya fi mata bisa ta zo tana jin ƙarar tambara <laughs> kuma wa lubsu a ba'atin to kaga nan lubsu kaga masdar sanya tufar a tafata hmm? wata ƙarra aini ga wawunan afifa sai aka ce wata ƙarra saboda akwai an ma'atufa wa an ta ƙarra aini hmm. تقر منصوب بأن محذوفة تكاد تقر أن متى نصب أن محذوفة وهي جائزة الحد تشافي تحلل لأن ماذا إذا هي فتنك لأن قبله اسما سريحا ومن قبله سأقول سونا سريه وهو لبس يني لبس وكذلك قوله هكذا ما فتن سديتي إني وأدي إليك ثم أعطيله إليك ثم أعطيله كالثور يضرب لما عافت البقر كالثور كالثور يضرب لما عافت البقر نعم يتي آه آه yace inni wa qatli sulaykan ni da kisa da in kashe sulayk in kashe sulayk ثم أعقله سنة بيادية تو كمر كالثور يضرب وتو كمر آه، وتو آه، ثاني يضرب آه، يضرب لما عافت البقر وانا وانا طال الثور في هذا الكلام نبت من نبات الماء تراه البقر حين ترد الماء فتعاف يتعاطوا ويضروا به البقال المعنى يشبه نفسه إذا قتل سليكا ثم وداه أي أداجيته بالثور يضربه الرائي لتشرب الإناث إناث من البقر تو وتشيني كالثور يضرب كمر ثاني أنا ذوكا لما عافت البقر يا يعني إندا شانو shanun ba sa din ba suka ki zuwa su je su sha ruwa sai a jike shi domin in ya gangara ya sha to su ma sai su zo su sha to in yi wa katli sulaita katli din nan shine ismul khalid kisa na ga sulait summa shi nan al'as zan nuna maka cewa al'as harful as ba lalle da manto wawu ba summa ah, harfu as summa a hu kaje yace summa a'aqilahu yamma a'aqila nasaba shine dafa addiya فأعقله فأعقله منصوب بأن محذوفة أما سنسمع الآن ولا كلمة حذف وهي جائزة الحذف أه، أه، أه، وهي جائزة الحذف شافي فيها قلتها لأن قبله اسما صريحا ومن جبان فأقوي سنة صريحي وهو قتلي قتلي wa kadhalika qawluhu haka nan ma fadin sa laula tawaqqu mustatarri fa urdiyahu ma kuntu usiru itraban ala tarabi laula tawaqqu mu'tarri fa urdiyahu da ba dan fatan wato tsammanin mu'tarrin wanda yake mabukaci wanda zai zo ba zai yi tambaya ba fa urdiyahu in faranta masa bashi ma kuntu usira tir itraban ala tawari da ba zan fifita waɗansu abokai akan wato kan waɗansu ba wato ba zan fifita israban masdar asraban rajul idan sabna wanda yake ba na ba ke nan ba zan fifita wani ne wani mabukaci akan wani ba لولا أنني أرتقب أن يتعرض لي ذو حاجة فأبغيها له ما كنت أفضل الغني على الفقر الغنى على الفقر وللعلامة السبان تبعه الخضري هنا دلت سببها عدم الوقوف على معاني الكلمات توالت تقليد من سبقه والله كلنا أو لا يكلنا أن أوعى الشاهد أنا يتي لو التوقف شنو اسم الخالد

آه. الإتراف من شين الغنى أكثر لكما الفقر إيه، ذو مترابة إيه، ذو مترابة نعم وأولديه نعم. منصوب لأن mahazufatan jawazan fa'irin fa'il biyahu an yi masa nasaba da an wanda aka shafe ta jawazan shafewar ba wujuban ba shi bayan alfa bayan fa yana qabla hasman sarihan gabanin ta akwai suna sarih huwa tawaqqu shine tawaqqu وكذلك قوله تعالى لما فتن الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل أو يرسل rasula. تو کہا گئی انا اسم ال... انا اسم الخالص ہاں الا وحي الوحي مصدر مصدر وحي با تكن شو ده الله ييما من متم متم مغنا في وحي ko kuma ya او auyo sila rasula illa wahyan aw ni wara'i hijabin din babu او يرسل رسولا أو أن يرسل رسولا إيه. وان يرسل منصوب بأن الجائزة الحظ وانت شافي تجائزين لأن قبله وحيا جبانه تعطي وحي وهو اسم صريح شيء مسوناني صريح فإن كان الاسم غير صريح يعني إذا سنن با صريح بني أي مقصودا به معنى الفعل أنا لكم معنى رايتي بشيء لم يجوز النسب ونسب باتا حلتها نعم كمركة شيء الطائر فيغضب زيد الذباب الطائر فيغضب زيد الذباب فيغضب فيغضب يجب رفعه وجه رفعه لأنه معروف على طائر domin shi an masa abasi a kan fa'il wa huwa ismun ghairu sarih kuwa suna ne ba sarihi ba da annahu waqi'un mawqi' al domin shi ya zo ne mawqi' al-fi'l من جهة أنه سلة لأن سؤال أن سبول جهر يعزو سلة أن أي الطائر الذي يطير وهو حق السلة أن تكون جملة كو جملة كو السلة حتى أنت تزمنتو جملة فهو طائر موضع يطير في أكسن طائر محل يطير أي الذي يطير هذا أن كاو مكة معنى والأصل الذي يطير الذي يطير فلما جاء بأل عدل عن الفعل da aka zo da al da al wadda take wadda mun yi wannan al din wadda take ba wadda take wadda ba ta hana idafa ko da aka zo da ita sai aka sha sai udila an fi'il ila ismi fa'il sai aka kauce daga fi'ili ya zuwa ga sunan fi'ili لأجل ال eh, saboda al din nan لأنها لا تدخل إلا على الأسماء domin ita la tadkhulu illa al-asma kamar yadda a farkon littafin wa sharrahatu an wa nazbun fi siwa ma marra ma adlun rawa na'am wa sharrahatu an wa nasbun to shafewar an kuma a yi nasaba fi siwa a cikin saɓanin abin da ya wuce wato shadda wannan shafi ba ka'ida ya ba babban min kuma adlun rawa ka karba abin da adali ya ruwaito wato sai dai ya zama to sama'i hmm. lamma faraga min zikri al-amakin allati yunzabu fiha bi an mahdufatan imma wujuban wa imma jawazan yayin da ya gama ambaton guraren da ake yi mana an nasaba ko ko dai mahdufatan ba ba ambace ta ba kuma shafi rashin ambaton nata in ma wujuban ko dole kamar da muka gani an mudmara wujuban da kuma in ma jawazan an mudmara jawazan Da mhm. zakara anna haɓɓa an wannan biha fi gairi ma dukira, sha zun layu yuqafu alai to sai ce dukkan shafewar an da nasaba a na haɓɓa an a shafe an da kuma yin nasaba da ita an din fidari gairi ma zukira a cikin wannan wurare wanda ba an ambace su ba wannan shab ne ratsatsen ne la yuqasu alayhi ba qiyasi akai wa min qawluhum daga ciki akwai fadin su murhu ya ha. murhu yahfiruha aw ha. ko ya yahfiraha aw ha. ko ya eh? yahfiraha aw ha. bi ya abadi yahfiraha murhu يحفرها هو يحفرها wannan kasar tasa ne mahallin ya za a yi ma ya za a yi jara murhu umarce shi ya to menene babu gashi an yi nasaba kuma babu ɗaya daga cikin mahallan da aka ambata na sharewar an ko inda in amur ne aka kawo mun ce za a share an ɗin wujuban amma jazma za a murhu ya sirha ko ba mm. ma za ka ce murhu ya sirha mm. ai murhu an ya sirha بنصب تهفرها أي مروا أن يهفرها ومنه قولهم daga ciki akwai faɗin larabawa kudin mm. lissa abu da ya abla ya huzaka kuma suna faɗansa hudin lissa abla ya huzaka قبل أن يأخذك قبل أن يأخذك ومنه قوله شيء في قول الشاعر على أي هذا الذاكر أهل الوقع وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي إن كنت أن تستطيع دفع عمليتي فدعني أبادرها بما أملك يدي <laughs> ضرب با ضرب يجي على أي هذا الزاجر يا كي ونن وند يكي يمن فدا أحضر الوغى yana hana ni wato a hadurar waga in halarci yaki in je fagen fama wa an ashadar lazzati kuma yana ce min in je in halarci wuraren jiye-jiyen daɗi shan giya da sauransu هل أنت مخلدي تاني ذاك بني يعني أن الدوام بزن متبا دا ما عيسا من شي جاري مينيكو وفي رواية في رواية من نصب أحضورة إيه، أحضورة أحضور الوضع أقول لي كتوى أحضور وانا بيسا رواية وانا يدو أحضورة أي أي هذا الراجل أن أحضوره an bayinta shi ne shahidin ayyu hadar rajili zajili ayyu hadar zajili an ahabura an ahabura wala shi ne tafdiri wannan murgu da kira nuru a babasir فليصلي نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك